انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا حقيقه mun aiko maku da manzo domin ya zama mai shaida akan ayyukanku a ranar tashin alkiyama kamar yadda muka aika manzo ga fir'auna wato annabi Musa